أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله وأصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuhu. ما uwa masu sauraro ta wannan Kamar dai yadda aka saba muke kawo muku wa'azuzzuka na malaman addinin musulunci musamman ma wa'azuzzukan malaman ɗariƙan Tijjaniya, kamar su Shek Malam Abba Kuka Dawu da Shek Malam lawa Mai Guduma Allah ji ƙansa Allah gafarta masa da wa'azuzzukan Shek Malam Gwani Ali Gwani Sale. Insha Allahu a yau dai mu ɗauke da wani sabon karatu na Malam Abba Kuka Dawo. Muna roƙon Allah da ya ba mu iko mu amfani da abin da Malam zai faɗa a cikin wannan wa'azi. Halin da bawa yake ciki. Kuma ya zo mana dai a suratul Nahl aya na 98. Allah yana ce mana wai za qara'atal Qur'ana. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم to kaji fa fa idza qara'ta jama'a ana muku yayin da fa kuke karanta alqur'ani fa fasta ilbillah ku ne matsari da Allah minan ne daga shaiɗan. arrajimi wanda yake jefafe daga rahamar ubangiji shedan ba yi ba rahamar Allah ba rahamar Allah ba shedan saboda haka duk garin Allah idan ya waye shi shedan to zai je ya yi shimfiɗa a kan teku ya zauna ya dinga tura shedanu wasu su yi gabar wasu su yi yamma wasu su yi kudu wasu su yi arewa a ji a ɓadda bani adam ɗin da duk yake faɗin duniya to idan yamma ta yi kowane shaidan zai zo gurinsa kai mai kai sai ce aini da na je wani sai da na sa ya yi ƙarya kaza ya ce kai tafi ka ban guri ƙarya wani abu ne abinda idan ya tuba sai allah ya fi masa ya ce kai ba zai ce aini da na je guri kaza sai da na sa wane ya yi a shari'a ya ce ka tafi kaman guri kai ba ya ce ni da na je sai da na sa wanda ka tura ni ya yi kisan kai ya ce a hau tafi kaman guri kai ba zai ce ni da na je guri kaza sai da na yi ƙoƙari da wane da matansa na raba su sai dan ya miƙa hannu ya karɓi takardansa da hannun hagu ya ce to kana da babban matsayi a gurinmu tun da ka raba aure ba za a haifi ka kaye sunnar manzan Allah to kaga ba za a haifi ɗa ta ɓangaren sannan sai da na rasulullahi ba to wannan yana daga makircin shaidan wanda ba ku san shi ba ina fata kuna ji kuma Allah yana faɗa a wata ayar yana cewa suratul muminina aya ta 98 97 zuwa ta a a min hmm. wa rabi an to dole ka faɗa haka wa a min ka ce Allah ka raba ni da zungurin shaidan <clears throat> don ya samu gida a jikinka ya zauna fa ka dinga sabo nayi kaza na kaza ka dinga yin abin da kurin kai ma bai kamata kai ba zuciyarka ta dinga sabo ma wannan ta dinga sabo ma wannan ta dinga zano ma wannan to duk lokacin da ka ji irin wannan kai ta a'uziya da yawa sai ga wannan saban ya daina in ba haka ba ji za ka yi kaman ka mutu an jima ka ji kana saban Allah kana saban Allah to shine zungurin shedan hmm. shine yake zungurin ka sai ka dinga sabawa Allah to irin wannan daga mutum ya je ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa a'udhu bika rabbi ka ce Allah ina neman tsari gare ka ba kar shaitan ya halarto ni <laughs> to saboda haka kuma ya zuwa suratul gafir aya na 66 yana cewa innal ladina yujadiluna fi ayatin lahi ladina yujadiluna fi ayatin lahi alayhi yusrafun eh bighairi sultani na ce innal ladina yujadiluna fi ayatin lahi bighairi sultani na ce mu in fi sudurihim illa kibrun ma hum bi balighi hmm. fasta'iz billah hmm. innahu huwa sami basir to kaji shi ma an kai irin wannan ya faru da kai to sai ka ce fasta izinillah ina neman tsari ga Allah mina shaidanin rajiyim ah. daga shaidan jefafe ya zo daga suratul husulat ah. aya ta talatin da hida Allah ya ce wa imma yan zagan naka minan shaidani na zagon yan zagan naka minan shaidani na zagon fasta izbillah hmm. innahu huwa sami alim qul a'udhu bi nas qul a'udhu bi nas hmm. malikin nas hmm. ilahin nas min sharril waswasil kannas to kaji fa min sharril waswasil wannan dai da yake kawo wasu wasi ga mutane alkannasa sai ya nutse hihe ɗin eh, daga ya zo ya yi ta gaban mutum sai ya fita ta baya idan ya yi ta daman ka sai ya fita ta hagu ya nemi izini ya dinga shiga ta tsakiyar kanmu ya dira ya yi ta tsakiya ta mu ya dira ta ka Allah bai bayi iko ba da Allah ya bayi wannan ikon duk duniya ba wanda zai ba Allah wannan ne ya ka hana ya ce ya nemi izini in ya yiga ta mu. ya fita ta ka aka ce ba da idan inda zai samu wannan da zai juya zuciyar to yi ne aka ce min sharil alkanna da allazi allazi wisu fi sudurin nas to kaji in baka san shi ba allazi ne wanda yi wasu wisu yanzu nan zai sa ka wahani da zato yanzu nan kai alwala sai ka ce anya na kurkure baki kuwa sai ka sake maimaita shi an jima sai ka ce ni ku anya na shi a kan hanci duk aikinsa ne ba wani bane yi wasu wizu fi su duri nasi minal jinnati wan nas dan shedan dan kalabi ne akwai ayat da yake cewa dinal insa wal jinna dinal insi wal jinni yuhi ba'ruhum ila ba'rin zukuru fal qawli gurura walau sha'a rabbuka walau sha'a rabbuka ma fa'alu to kaji shedan kalabi ne akwai na aljani akwai na mutum to wannan shi ne mai kawo minal jinnati wannan na mutum ne duk wanda za ka yi aikin Allah sai ya ka ya hana ka ka bauta wa Allah shi ba zai yi ba in ka aboce himmata kamata zama babu to wannan shi ma matsayin shedan yake kuma neman tsari ga shedan daga jahilci da zalunci da zamci da sharri baki ɗaya. shi ma ya zo mana da ayar daban wanda Allah maɗaukakin sarki yana faɗa suratul baqara aya na 60 da yana cewa wa idh qala musa liqaumi inna allaha idh qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara hmm. qalu huzua qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin to kaji fa a'udhu billahi nan kuma ka roƙi Allah ya ma tsari ma da jahilci hi jahilcin ma kansa sai ka nemi tsari eh ka ce Allah ya kare ka akwai wani ma na neman tsarin ga jahilci wa nade nuhu rabbuhu wa nade nuhu rabbuhu fa qala rabbi inabni min ahli mm. wa inna wa'adaka laqu wa anta akamul hakimin Hmm. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين كاجبا إني أعيذك annabin Allah ne karka fassara shi da jahili in ka zo ka ce ina nema ma tsari karka zama kana daga masu ragewa kanka lada Ya haka ake faɗa amma ka ɗau wannan kalman ka danƙara ƙarawa annabin Allah to ka ga wuta a ke cewa qur'ani yana da haɗari to ka gani maganin da Allah zai faɗa kai tsaye ga annabawansa in kai ka faɗa ya zama rahin ladabi kuma ko a kwatance ma haka ne ko yanzu kaga a takaice kwatance mai sauƙi kai ne da babanka kuma da ɗanka yanzu maganin da babanka ya faɗa kanka ɗanka ya gaya maka shi ya tayi duk farin gemun ka zai ce kai yaron nan zo ba ka da hankali babanka zai gaya ma haka iyar ka sai ta kira ka kai kuma ga da farin gemu ya ce zo kai yaran nan baka da hankali to ka ya gaya ma baka da hankalin ai ya zama ba da albarka ko to wannan fa wani karamin kwatance ne ma to maganar da Allah yake faɗa a haƙƙin annabawansa idan mun zo mu ko mu san menene martaban annabawan to saboda haka nan ma ana neman tsari ga jahilci kuma sannan Allah yana faɗa wata ayar yana cewa qala ya rabi inni a'udhu an as'aluka قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الكاسرين أكون وراء ودده التي هو في بيتها وراء ودده التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون to kaji abin da muke nema a ciki dama ƙala ma'azan lahi eh, duk lokacin da ka ji wani irin wasu wasi ko gaban ka yana faduwa kayi kayi kana jin wani dak yaƙi daina kurin ka dinga ƙala ma'azan la ƙala ma'azan la kai kamar sau ɗari ku da sha'u. ko yasan ake ma ba isa ya ma tasiri ba idan kuma kana shan wani kayan shaye-shaye na banza kana so ka daina ya gagara to ka dinga wurin kala ma'azalla kala ma'azalla kala ma'azalla kamar sau 313 in Allah ya yarda sai ka ji abin ko kana son sa zuciyarka ta ki tana sa to ana neman tsare ga duk irin waɗannan abubuwa da zai dame mu sannan kuma ya zo daga cikin suratul yusufan dai aya ta tamanin da saba'in da takwas zuwa ta saba'in da tara yana gaya mana ƙalu ya ayyuhal azizu inna lahu abban ayyuhal hmm. azizu inna lahu abban shaykan kabiran fa kuza hadana makana hmm. inna naraka al musinin hmm. qala ma'aza allahi an nakuza illa man wajadna mata'ana inda inna izal zalimun to kaji qala ma'aza allahi muna neman tsari da Allah to yi ma ya zo sannan wada karafi yawwa Allah yake cewa wa zukur fil kitabi maryam wa zukur fil kitabi maryam hmm, idan tabazan idan tabazan min haliha makanan sharqiya fattakazan fattakazan min dunihim hijaba فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ برحمن منك in kunta taqiya to kaji ko mutum ne zai fi karfin ka in ya zo ka ce a'udhu birrahmani minka ina neman tsari da Allah da kai Allah ya mun tsari da kai to da ka sa Allah tsakani kenan in ya fi karfin ka Allah ya fi karfin sa to kada yin haka duk mutumin da ya ce zai keta ma alfarma to sa yi da Allah ka gani lokacin da ta gace kala a'udhu birrahmani minka in kunta taƙiyya in dai kai taƙiyi ne to ina neman tsari da kai ga Allah sannan kuma ya zo a cikin wata ayar a suratul gafiri aya ta 27 Allah yana cewa qala musa inni uztu bi rabbi qala musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin law min bi yawmin hisab ka gani dai wa qala musa ane musa ya ce inni uztu ina neman tsari fir'auna ne ya cin masa ya taso kaman kaman teku ya tsaya gabansa yana ganin a ne musa abin da yake zai danki nan Musa dan a wata aya cewa zaruni aqtulu Musa wa qala fir'aunu zaruni hmm. aqtulu Musa wal yadu rabbahu inni akafu an yubaddila dinakum wa an yuzhira fil ardi fasad hmm, gaba kadan wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmin hisab fir'aunu ya ce kyale ni saboda rigimar da suke da annabi Musa tun ana yi da baki kuma abin ya kai sai duka shi kuma fir'auna Allah ba ya karfi yana ji da karfin nasa kuma ya manta da Allah dan a yadda malamai suke kwatancensa da safe idan ya zo ya zauna a fada zai yi kalace sai an dafa masa raƙumi su kutum irin ɗan kohoto kohoton nan irin riyoyin nan da ƙaban gaban za a yanke kaman kai ne dai da kaza kai ne a gyara ma wata dakwalwa ta kaza haka fir'auna da raƙumi yake da yi zai karya da safi alijin Allah da rana raƙumi da yamma raƙumi shi kadai kuma Allah cikin ikon sabon mamaki to baya fata yayi tsuguno sai bayan kwana arba'in ko tusa baya yi kuma idan ka zo fadan fir'auna ka zauna kai ma ka zauna yi yohi baya ta yi sai bayan kwana arba'in hakan nan yana zaune ga lafiya ba bawali ba fitsari ba tusa kwana arba'in yana zaune kurin a fadan zaman kwana arba'in ake a fadan in yi yunkura yadda zagi giwa haka zai tayi ya ga gida to zaman fadansa kenan sannan kuma baya da wannan ha'ila yau da Allah ya bashi Allah ya bashi karfi fiye da yadda baka tunani girma Allah ya bashi ga gemu don ya tayi sai an samu masu ɗan tattare masa gemunsa sun naɗe fir'auna eh to ai shi zama kamar gemu da kyakkyawan niyya yawwa to yi na fir'auna naɗewa aiki to amma dai ka gani dai to yi ne ba irin wannan yanzu mutumin ya razana ya ce a barna zan kama musa fadan ma dama tasa ce ko bai ce a barna ba ba mai tare shi to amma da izza na mulki ya taso masa ya ce zaruni alimusi ku kyale ni zan kai a ne Musa tunda bayana ya ce akwai wani Allah Musa ya waiga ya waiga ba kowa zai yi abin da ya rage da Fir'auna sai sai sa ji da kirji sai ne Musa ya ce kare ya ce inni ultu bi rabbi ni na ne matsari da ubangiji na kuma wannan ubangijin nawa wa rabbukum shine ubangijinku ya ce mutakabbirin ga duk wani mutakabbiri mai girman kai la yuminu bi wanda bai ba da gaskiya ga ranan lahira ba yana faɗin haka in dai da ya nemi tsarin da Allah kurin wa rajulun mu'minun min ali fir'auna yakatumu imanahu hmm. rajula nan ya ƙula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min kun. وإن يكو كاذبا فعليه كاذبون وإن يكو صادقا يسبكم بعض الذي يئدكم إن الله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ينا بدن هكا ديجي ya مزالي دا الله tsari da Allah a cikin fadawan nasa sai wani mutum ya ce kai fir'auna baka isa ba ya ta iya ce ƙarya ne wallahi ba zai yi ka taba Musa ba Allah kenan ko a ina ne yan ka san ya haka aikin Allah yake to ina mai taimakon zai zo a mutanen nasa aka ce wani ya tayi ya ce baka yi zama fir'auna rajulun muminin min ali fir'auna ka ji kai Allah an kashe Allah ka huta ko a cikin kafirawa kake wani arnan ne zai ce ba za a kai ya kaba wallahi abin kamanta da Allah yake nan kuma ka halak shi wannan mutumin dan Allah ya nuna mana isa irin na Allah ya ce rajulun muminin a ina min ali fir'auna yaktumu imanu yace a ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum in yakun kadhibun fa alayhi kadhibu wa in yakun sadiqun yasibukum fa ala alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzabun yace ai ba zai yayi kai akai yin duniya fir'auna ya kasa hada kirji da wannan mutum yace gani ga ka ane Musa yana kallon ikon Allah a mutanansa wani ya tayi yace ce ba zai yi ba to haka Allah yake duk wanda yafi fi karfin ka ka gama yi da Allah ka huta Allah ya fi ƙarfinsa in ma shaidan ne in ma mutum ne to sannan sai aya da ya zo ƙul a uzu bi rabil falaki ƙul a uzu bi rabil falak mhm. min sharri ma kalak mhm. wa min sharri gasiki za wa kaf mhm. wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidi za hasad to ka gani ƙul a uzu bi rabil falaki min shari ma kalak wa min shari gazikin ni za wa ƙab wa min sharin nafasa ta fi roƙadi wa min shari hasidi ni za hasada duk mutumin da ya ja kula uzu bi rabin nasi in ma sharrin na ɓangaren mutum ne a na ɓangaren aljani ne na ɓangaren dabo ne na ɓangaren shaidan ne to kowane irin tsari ne allah zai maka hijabi kuma shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yana da fa'idodi fa'ida na farko duk wanda ya nemi tsari da Allah hisnun hasinin minash shaitanir rajim a'udhu billahi katanga ne kararre tsakanin bawa da shaitan shine fa'ida na isti'aza na farko fa'idan isti'aza na biyu a'udhu billahi da ka faɗa man ista'adha billahi wa zama bihi a'adahu Allah duk wanda ya nemi tsari da Allah ya nemi kariya to ai wani ba zai cutar da shi ba wannan ne fa'ida na biyu sai fa'ida na uku simamu amnun fil hayati wajinnatin min kulli kadari shi kariyan nan amincewa ne ga rayuwa kuma garkuwa ne ga duk wani hadari fa'ida ta hudu dangane da isti'aza izharar ri'ibi bayyana mutum shi ya nuna rauni ne wal zillatu da kaskanci wal insikari wal inkisari da karereya billahi zuwa ga Allah wa tilka haqiqatul ubudiyyati wannan ita ce haqiqanin ibada bawa ya zama hi mai rauni mai kankar da kai mai karereya a gaban wanda ya halice shi to kuma sai kai daraja a gun bayin Allah fa'ida na biyar in dai ka ce a'udhu billahi alwuqayatu kairin minal ilaji shine a'udhu din alwuqaya kairin minal ilaji hausawa sun faɗa ko rigakafi ya fi mai magani to ai ka gani da a ce ka karye za a ji a ɗora ka ai gwara ka maganin karya ko shine alwuqaya kairin minal ilaji yada daga fa'idan isti'aza kariya hausa sun faɗa rigakafi to ya fi magani da kaya wuri billahi shi ne rigakafin shi ya fi a ce in ya cutar da kai kuma a nema maka magani yana daga fa'ida na aza na dangane da shidda sai kuma fa'ida kai na shida al'akaza bil asbabi na fi tawakkalu ala al'akazu bil asbabi na fi a tawakkalu ala wato yin riko da dalili da sababi baya kore dogaro da Allah baya korewa yin riko da sababi baya dogaro da Allah ina fata kun fahimta ka san yin riko da sababi dalili yanzu na ka fada kogi ka ce wane zo mana zo wane ka cece ni shi kenan sai mutum ya zo ya kama hannunka ya ce ka to dai ka dogara da Allah wannan bai kore ma dogaro da Allah ba don ka ce wani a zuciyanka Allah kake nufi shi wanan da ya taso sai Allah ya yarda haka ne ko imana yanzu nan ka zo ka ce wani taimaka min da rance zan ci abinci a gidana ai ba da shi ka dogara ba rancen ma da zai bakan sai Allah ya yarda shi ne al'akaza bil asbabi la yunabi at tawakkalu ala Allah haka lamarin yake kai kuma al'amarin Allah in ka ce ka dogara da yi dogaran kala-kala ne akwai wanda ya dogara da Allah sai dai ya mutu akwai wanda ya dogara da Allah kuma ya ja dan buga wani kofa yi kuma irin nasa kokarin ne haka to yi ne ina fata kuna fahimta yana daga fa'idar isti'aza na shidda sannan sa'idan isti'aza na bakwai al-isti'azatu tuzilul garabu wa turihun nafsi ita isti'aza neman tsari tana gusar da hukumar ubangiji tana kuma hutar da rai idan a'udhu billahi minash shaitani rajim ranka zai samu hutu sai kuma na takwas fa'idan isti'aza na takwas al isti'azatu taqiwul insani min shururi jawarihi isti'aza tana kiyaye mutum dangane da sharruka jawarihi na gabai fa'ida na tara al'isti'aza muzhirin min ahammul muzahiratu lil istighfari ita isti'ara isti'aza tana bayyana min ahammul muzahiru yana daga mahimmancin bayyana al'istighfaru tuba fa'idan isti'aza na goma al'isti'aza bil ma'awazataini asna'ul mariri ittiba'u lis mustafa wa fa bi zalika barakatun wa khairu mutum ya nemi tsari da kulhuwa da falaki da nasi to wannan sunna ne na sayyidina rasulullahi haka annabi ya faɗa in za ku kwanta barci daga zara kwantar da haƙarƙarinka kafin ka kwanta annabi ya ce ka yi kulwa da falaki da nasi kawa hannunka haka annabi yake sannan ka shafa jiki baki ɗaya ko sihiri ake maka a daren ko tsabi Allah ya yadda Allah zai kariya da mala'iku to saboda haka sai na rasulullahi ma haka yake fa'ida na goma kenan fa'ida na sha daya a zata min jari su'i yuhmi na insana waya su ni irduhu mutum ya nemi tsari ga makoci mummuna yana kare wa mutum ya kiyaye shi daga zub da mutuncinsa shi ma ya dan mummunan makoci ne sai fa'ida na sha biyu al-isti'azatu taqiul insanu min rarar hayawani almuzi kal'afa'i wa nahawi ha neman tsari yana kiyaye mutum ga duk wani abu da zai cutar da mutum na dangane da dabobi masu cutarwa kamar su mucizai in dai kai a'udhu billahi min shaitani rajim din nan to su ma wayannan dabba ma mai cuta ba da yi kwa sai fa'ida na sha uku al isti'azatu min shaitan neman tsari ga yadan yanda biyu asarun nafs yana ije wani alama a zuciya a sayi mummuna annaji ma'anar hulmi wanda zai kawo farmaki dangane da sumbatu in kai a a'udhu billahi minash hidanar rajim to ko ka kwanta barci ko mafarki mummuna wanda zai ma da hankali ba za ka yi ba fa'ida ta sha hudu al-isti'azatu ita neman isti'aza yatajannabul insan yana nesantar da mutum a rarar cutuwa hata ya rahala min zai ta awada har ka yi bar wannan gurin shi yasa annabi ya ce duk lokacin da kuka je gindin wani babbar itaciya ko bishiya babba to a lokacin nan sai ka ce a'udhu bi kalimatin lahi maci min shari ma kalaq haka ne ko ka nemi tsari ga Allah daga duk shirin abin da Allah ya halatta to ba abin da yake haifar da irin wannan